da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc a kan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin mai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 eh, zangon FM sai kuma wasu tashoshin suma na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma idan muka je can kuma sa a kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma mu na yanar gizo ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro kamar yadda kuka sani duk ranar Litinin muna magana ne akan zamantakewa inda yau ma Litinin ɗaya ga watan Oktoban shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan rayuwar barazana tsakanin 'yan mata da samari. Inda a makon jiya muka fara da tattaunawar 'yan mata yau kuma za mu ji daga bakin samari don 'yan mata sun ce don su ne suke yin barazana. misali duk wani kwalliya da zaki ga namiji yana yi ko wani kwambo ko wani fafa mm. kawai fatan shi ya burge wa mace da yake so yanzu dai kenan za mu iya cewa kila abin da ka sa a jikin ka. ko ka dan ara ne <laughs> a ban ara ba amma kila in ta kama ara in sai na ara ta ta so ni kila zan iya yi da ake cewa mutum ya dau wanka ya menene ba kare yanayi ne ya zo da haka eh mana to ai yanayi ne ya zo da haka sannan mafi yawancin kika duba akwai waɗanda level ɗinsu ana yanayin rayuwarsu ya kai su mutum sai ya yi wanka ya fito yan daidai level tattalin arzikin shi amma wasu kuma daga gefe sai su ringa kallon a wannan karya yake kowa dai bisa nashi kenan yake karewa to bayan wannan tattaunawar da aka ji kaɗan daga cikin somin taɓin tato za kuma mu ji ta bakin masu fashin bakin al'amura a cikin shirin matasa na yau da gobe kamar yadda aka saba. To yanzu bari mu fara da amsan tambayar da muka maku a shafukan mu na abota cewa ya kuke kallon yadda mutane ke nuna rayuwar ni ne wane ko wance a shafukan abotar yanar gizo kamar su Instagram, Facebook, Twitter da makamantansu. To ya Damna Azare jihar Bauchi da Prince Tasi bin Abdullah Azare suka ce salam fatan alheri ga masu gabatar da shirin yau da gobe. Hakika wannan matsalar ta nuna ni ne ne ko kuma ni ce wance a shafukan sada zumunta za mu iya cewa ta zamanto ruwan dare gama duniya fatan mu dai masu wannan hali za su ji kuma su gyara. To sai sako na gaba inda ya fito daga Musa Sale Fatuskum inda yake cewa duk wanda ya ga tsarin makaho dai shi ne da jin kunya don haka masu cewa su ne idan kaga wasu ma hmm, ba a magana dai. To fa. <laughs> to sai wannan kuma Abdulsalam mai walda dambam ya ce salam yau da gobe. Hakika nuna rayuwar ni ne ko kuma wuni ce wance abu ne da ya zama ruwan dare gama duniya to amma hakan yakan zama matsala wani lokaci in aka biya haka a tashi lafiya. To sai saƙon baba gana Alhaji Dabuwa Guru inda yake cewa salam filin yau da gobe hakika nuna rayuwar ni ne wane ko ni ne wance a shafukan abotar yanar gizo kamar su Instagram, Facebook da Twitter babu abin da zai haifar illa zubar da mutunci da kima da fatan 'yan uwa masu amfani da wannan dandalin za su yi hattara. To sai kuma Abdulrahman Ali Balkore ya ce hakika wannan halayya sam sam ni a gani na bai kamata ba ko kai dan wane ai ba sai ka fito kana alfahari ba. <laughs> Sai Aliyu Usman taka lafiya ya ce yau da gobe nuna cewa ni wane ne a shafin sada zumunta na zamani wato Facebook, Instagram, Twitter da makamantansu wannan abin burgewa ne ga mafi yawan masu amfani da waɗannan hanyoyi da suke gani. wato suna eh, ganin yin hakan burgewa ne abin da yake nufi eh, kenan to sai kuma shehu adamu rijau ya ce yin hakan babu kyau ya kamata masu yi su daina hakika na sha cin karo da masu yin irin haka a shafukan zumunta kuma eh, suna yin hakan ne kawai domin neman suna To sai Alhaji Mele Yusuf Are daga jihar Yobe inda yake cewa masu cewa su ne wane a shafukan sada zumunta tamkar fariya ne amma kuma ni ban ga abin fariya ba tunda duk abin da kai yana nuna sunanka. To sai kuma a Saminu mai gada, Allah na faɗa daidai ya ce daga tafawa balewa a bauchi rubutu. nuna ninewa ne abu ne da ke faruwa a shafukan sada zumunta fatan mu dai Allah ya kyauta. To sai Alhaji Kabiru Highlander inda yake cewa yau da gobe in ka ji mutum ya ce shi ne wane to gaskiya ba wane bane ba da fatan masu irin wannan ɗabi'a za su daina su ku tashi lafiya. To mun gode. Sai kuma Abubakar ya kana ji ya ce yau da gobe hakika masu irin wannan hali ba su tunani ne ko kaɗan domin ai duka alamomi ne na girman kai shi kuma girman kai an ce dai rawanin tsiya. sai saƙo na gaba inda ya fito daga bilyaminu ma'azi yamma inda yake cewa yau da gobe a nawa ganin yin hakan shirme ne kawai dai rashin sanin ciwon kai ne kuma hakan baya haifar da komai ga mai aikata yin hakan sai dai bakin jini a tsakanin ma'abota shafinan. To sai kuma Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi ce to a hakikanin gaskiya yin hakan ba abu ne mai kyau ba. To sai buba mai goro gashuwa inda yake cewa karya dai haramun ne a musulunci ya kamata a duk inda kake so ka duk inda ka tsinci kanka to ka faɗi gaskiya. sai kuma wari malam bare bare zuwa alasa daidai na faɗa ya ce salam yau da gobe gaskiya nuna rayuwar ni ne ko ni ce wance da wasu mutane ke yi san bai dace ba Allah ya sa dai masu irin wannan ɗabi'ar su daina. To amin sai sako na gaba inda ya fito daga Muhammad Sule garin Rijiya. inda yake cewa ni a gani na girman kai ne kawai yake jawo ire-iren waɗannan abubuwan tsakanin al'umma. sai dauda umar januhu ya ce tabbas yau da gobe masu irin wannan ɗabi'a san wannan abu bai daidai ba domin kuwa wasu suna amfani da kafofin sadarwar ne don nuna su wasu ne amma kuma a zahiri ba haka ba ne To sai sakonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Haris Alkanawi goron maji inda yake cewa salam yau da gobe To matsalar dai kawai a ce suna wulaƙanta wani amma matukar ba sa ciwa kowa mutunci to wannan ba matsala ba ne ba ku tashi lafiya yau da gobe. To mun gode ya ci gaba da aiko mana da sakonni. To game da wannan batu dai na maganar salo ko barazanar da matasa ke yi a shafukan abota na su Instagram, Twitter, Facebook da makamantansu wakiliyarmu Binta Ibrahim ta tattauna mana da samari. Matasa barkanmu da zuwa wannan zaure namu na yau da gobe. Yau dai zauren namu ta yi babban kamu inda muka samu matasa inda za mu tattauna da su akan abin da Bahaushe ke cewa karyar arziki. Irin na yanzu da ke faruwa a ce matasa irin dan da ba kowan kowa ba ma'ana wanda dai gaskiya in aka duba daga inda ya fito ba dan wani bane ba amma idan ya yi wankan nan na suwaga ya fito ya fara fafa a cikin unguwa ko a cikin gari ko a makaranta gaba ɗaya ma tsorata mutane yake da tunanin kila dan wani jigo ne a ƙasa. Shin matasa ƙasa kuna sane da irin wani abubuwan da ke faruwa a cikin al'umma da kuma makarantun ku dana abubuwan suna faruwa fad sun fi komai yawa yanzu a society tunda misali duk wani kwalliya da zaki ga namiji yana yi ko wani kwambo ko wani papa. Eh. kawai fatan shi ya burge mace da yake so au dan mata kuke kenan ni dai based on experience na gaskiya ok to watan kai in dai kare wankan nan sadi eh. zaki ga namiji duk wani fafutuka da yake yi hmm. ko manyan namu ma za mu iya ganin kila haka. To kenan dai tana nufin dan su su suke sa ku karyin kenan. Gaskiya tana kyauta sosai. Irin da irin kayan da kake yanzu dai kenan za mu iya cewa kila abin da ka sa a jikinka ba fa irin na yanke ka bane da gaske ko ka dan ara ne dai. <laughs> a ban ara ba amma kila in ta kama ara in sai na ara ta ta so ni kila zan iya yi. A'a babban magana. To wannan dai na kama wanda bafulatani ne ware bare <laughs> sai ku sa kunnan ku ku ji na ganin wannan bafulatani kila shi ma nashi aro ne yayi dan ya burge su. Farko dai abin da ma nake so mutane su fara ganewa ne wannan abu fa ba ƙarya bane eh, wannan da ake cewa mutum ya ɗau wanka ya menene ba ƙarya yanayi ne ya zo da haka eh mana to ai yanayi ne ya zo da haka sannan mafi yawanci kika duba akwai waɗanda level din su ana yanayin rayuwar su ya kai su mutum sai ya yi wanka hmm. ya fito yan daidai level din arzikin shi amma wasu kuma daga gefe hmm. sai su ringa kallon a wannan ƙarya yake ko kuma ya yi abin da bai kai haka ba eh, ya fi karfin amma a zahiri sai kiga in kika in aka kalli mutum sai aga wani a daidai fa level din rayuwar shi yake yana rayuwar shi ne a daidai. To ai shi ne kila a daidai amma kila shi can tsoho yana can yana fama da masara. Eh, kuma ya zo yana aran mota mutane yana yin karya cewa shi dan wani dan wani ne. To wannan aran mota irin waɗannan kesa sun shi duba yanayin zamanin da aka zo soyayya zamani ita take janyo wannan. Oh to komai dai kuna ta ɗora wa matan kenan. Eh dama ai su suke janyowa sannan sai dai kuma akwai yanayi da yawanci matasa akan samu akwai wasu wuraren da idan zaka je hmm. idan ka je farko abin da za a fara kalla hmm. kayan da ke jikinka hmm. idan aka za a kalle ka tun daga sam har ƙasa eh. sannan in tafiya ta yi tafiya sai a kalli hannunka a ga wace irin waya ce to eh. daga nan ne za a san irin respect ɗin da za a ba mutum to kin ga idan mutum ya san irin zai shi irin wannan waje ka san ga yanayin wajen da kake dole kai ma fa kai dressing din da ko da kuma aro za yi ko cin bashi eh to in ta kama gara ai gara ka gara da kai da ka ji kunya eh, ai gara a duniya aka ce ga influensu haka haka abun yake to ah. gara a samu ayi wannan arfa asiri a to kai gaye a gaskiya ya ra'ayinka yake eh ni matashi ne amma ba gayan ba kamar yadda kika bayyana <laughs> tun farko Ah, abin da ya sa na ce ni ba gai idan aka taso da magana abin da ya shafa karya karya na kaya da waya abin mamaki yake bani ni. Eh, ina jin ka a koda yaushe ni a ra'ayina shine ni ban ga amfanin a ce mutum ya tafi saboda karya don mace ta so shi har ya aro kaya ko kuma wasu abu makamancin haka ba mm. abin da zai tada min hankali shine in gana sa kananan kaya da zan iya shiga cikin manya na ga irin an kallon daban da dai sauransu amma mazan jiya ne da ke a ba magana mazan jiya ni ma matashi ne ina ji da kaina mm. amma kuma ban da ra'ayin in je in yi zama irin sai na sa kaya masu tsada sai na mai misali yanzu idan kika kaya na a jikina zai iya yiwuwa ba kaya masu tsada bane amma na tsara su na dan samu dutsen guga na danna kaya na kuma na fito tsaf inda mm. ya kamata yanda idan ina ganin a yanda nake gani na yanzu zan iya taka takara da su ko da akan budurwa ne kuwa. a yan fara kamo hanya wanda eh. zai je sama taka leda. Kai ma kenan ka kama hanyar karya ke. a ba maganar karya ba na goge kayana eh. kayan da nake da su na goge su na fito na na sa mai ya ce kila baka samu wani ta kama zuciyanka dan bane wata in ta kama ba abinda da ba zai iya da ba zai iya da nake nufi a nan shine kamar yadda muka ce a farkon magana nan da muka fara shi namiji fa duk fafutukan shi kawai dan ya satisfying mace ya nuna mata a'a ya kai a'a ba maganan wai kai kyakkyawa bane ita mace ni yanzu dai a wannan zamanin ba su duba wani abinda suke fara dubawa mm. a kana da moto ko wani background ka zo saboda Allah haka da yake faruwa kenan kuma da kuke kuke zuwa ne ya fi karfin ku shi yasa. Ito eh in kika duba da yanda iyayenmu suke su kila za ka ga babanka ya aure mamanka a lokacin kila gidan gado zai zauna mm. ta yadda kila tana tunani gaba rayuwan za ta yi kyau mm. kila ma keke yake da keken ana zuwa gona da shi ne yake samu ya dan hau kuma to his taste ta kai a lokacin zai aure ta tana da kyau duk abin da yake so ta satisfaction zai samu mm. za ta yadda ta aure shi amma na yanzu ba haka bane ita za ta fara duba a'a background din shi eh, yana aiki wani commission yake da nawa yake eh za su fara wannan tunanin wannan amma tunanin ku ne a cikin olwar ku ko matan da suke gaya muku ai ya fafari abubuwa da yawa to su suke sawa a makaranta ku yi ƙarya ku je wani lokaci ba kwa iya ma ko dan shan garin rogon yanzu an daina shan gari a makaranta sai ga mutum ya ce wai shi sai dai ya je wurin cin abinci kuma in ya je ya sa a cika mishi fili da sauransu da abin da ka sani har da kaji da su salad abin da ya fi karfin sa kila ma gaba ɗaya kuɗin da aka bashi na the whole semester eh, shi ya ɗauka ya saka ni akwai abokanai na da na sani zaka ga zai iya sai mace abinci shi bai ci ba ma <laughs> sai ka ce mai wannan ka zama bawa amma shi bai ganin illan shi tunda yana santa yana santa ko dai yana sai burge ta eh to so zan ce. to da me yana zaka zo tashi auren irin wannan mace kila ba auren shi ma za ta ba kuma ya san da haka amma dan ya burge a jami'a a lokacin kila eh a jami'a shi yana ga ya kai hmm. akwai irin classic babes hmm. categories ne ai wannan ga su kansu matan hmm. zaka duba kila wani irin jaka take da wani irin waya take da ko oh. kawo ta ake a gidansu suna da rufin asiri za a iya eh, driver ne zai eh, eh. dropin nata oh. a zuwa dropin za ka duba kila wani moto ake kawo ta ko in yau an kawo ta za a canza wani moto gobe namiji yana duba irin waɗannan kuma kai ka shiga lokacin ka faɗa maliyan soyayya saboda haka duk za ka komai don ka sadi ta ma za ta so ta ga kila kana da wannan potentials din za ka iya kai kila in za ka zo wurin ta kai ma dole sai ka aro moto in ba ku da moto ka gane fa idan har karfin ka tan farko na ka ciyar da kanka ne ka tashi ka ga abin da iya ki kake ci da kai misali misali na dan karamin abinci tuwo da miyan kuka da waye da waye mm. ba zai yiwu fa ka je layi na masu kuɗi ka nemo yarinya ka kawo ta gidan ku balle har ka yi aure eh idan ka ka duba ana so a yi aure ne wanda zai zama mutu kara ba mm. idan kai ma mace aure ƙarya idan misali mutum direba ne kai direba ne ka je ka ɗauki mota a gidan mai gidanka kana zuwa wajen ta kana aro kaya kana sa da dai sauran su. shin ran da ka aure ta kuma ya za ka yi da ita ba za ta zauna ba a'a ai alƙawari bawan Allah eh. wannan karyar da kuke yi ko in ce faban da yan uwa matasa mm. irin irin kusa suke mai da martani kan maganan ma da suke farko ma maganan ma da suke ai su sun dauka da da nisa ma eh. wato ai mai yanzu maganar da ake a shekaru na samartaka mm. a aje magana aure a gefe ai a ji daɗi abin da ya kamata ai soyayya wannan magana aure daga baya kenan amma maganar da ake kawai a zo eh, a burge ai abin da ya kamata mm. komai a yi shi akan lokacin shi ko ƙarya ce in ta zo ƙarya a in gaskiya ma ta zo sai a yi ta a ƙaryan ne sai ka samu wanda ya fi ka bayan ka gama mata ka kashe ta sai wani kuma ya zo ya mata ya kwace ta ya zaka ja zuciya hakuri za ka mana haka kaddara kai ma dama ai da dama irin wannan ka duba dama ai ba dan ma auren yawanci da yawa akwai wanda za a je ne kai fa ka san ni na sani dama wannan ba sa aure na bace ba amma soyayya ce za a yi ko ta makaranta haka ko ta unko ta unguwa wata ma da yake biya ma akwai wanda ne soyayya da ita ta girme ni na san ba auren ta zanyi ba mm. haka na je muka yi ta yi ta cin kuɗi na ni na na sani ita ma ta sani misal kaman kabara amma eh, to ai abun ba abun abun ba na yake eh. haka haka aka yi ta fama an kika duba so dama kawai me ake a ji daɗi a abun da ya kamata a wuce wajen akwai eh. abun da mu samari muke cewa ba mu za mu kara'i ba komai a yi shi akan lokacin shi da shekarunka da ƙananan shekarunka da kankantar da komai naka ka yi shi saboda ba sai mutum ka tsufa ka girma ka zo kana abun yara ba wannan ci baya ne ina ganin na goyi bayan ka amma kuma akwai wani abun da kuke wani lokaci wannan wayar kukan siyo wadda gaba daya ma kila gaba daya zira'a za a tara duk dukiyar da zira'a ta take da shi kila ba ta wannan waya ba inda kudin su ne na halas eh. ba ta iya sayan wannan waya ba kila dubu ɗari ko da sauransu mm, eh. amma kuma aikin ku kenan waye gwamna ko invite din shi ya zama friend waye waye a facebook da sauransu nan dai nan kuka zuwa wurin manya hmm? in kuma motoci ne latest har wanda ba su fito ba da design din su da model din da abin da kuka sani duk kun riga kun samu record din shi alhalin kila gida ko keke na babu wanda yake da dukiyar da zai siya to yanzu haka maganar da nake miki akwai abokina da cikin kwanan nan muna nan mun bazama hmm. muna ta neman ya za a yi mu haɗa mu je mu tattara kuɗi eh. mu siyo mai sabo wayan nan da ta fito ah, wata wata wata mu zami saboda ya gano wata gidan kwamishina ne yana so ya faɗa daga ciki to mu kuma muna ga gaskiya ba za mu bashi kunya ba hmm. za mu duba da yadda in ta kama ko a dashin gata ne kai hatta in ta kama ko banki ne za mu je mu ciyo bashi eh. a je a siyo masa wannan waya domin ya je mu dai kai ya bamu kunya kawai ya tabbatar ya je ya je ya samo zuciyar yarinyar nan ko a iya wannan aka tsaya ko aka dan yi abin da aka dan yi na yan eh, eh, kwanaki ma eh. mu mun ci nasara ta dai fito eh ta dai fito eh an yi mun ci nasara ko oh. aka aka tashi mun ci riba abin da muke sannan magana fara akwai award fa kuma akwai wanda suka cancanta ba su wannan award din sai a shirya to sannan su yan matan dama su ne suka janyo kuma su ma sannan da yawa daga cikin mu ma a dauke magana wai ka rike an wuce wannan level din ka rike a yanzu ai ka je ka sai mata shine okay watan ba wai kai ka rike ba kai packaging ai ka wuce ka wuce ma kai ka je ka kai mata kyauta kai saboda yanzu mu ala a yanda muke kalla in dai kai wayar da take hannun budurwaka mm. idan ta taba tafi taka ba mm. to kai gaskiya baka kai labin limi ya harka da kai ba idan kuma wayan taba tafa bayan ka siya misali a lokacin kaddara mm. tashi ɗaya kana siya ka ji zaka mata kare da ita ba ka tunanin wannan in kai riga ta tafi kawai in kai kai idan mutum ai kaman mutum ne yana sallah in kawai ka sa ka fuskanta alƙibla ka fara to kawai sai an kai ƙarshe ba a ba magana waiwaye ko wata eh, jiya wannan filin daga ne filin daga ne kawai in ka tafi abin da ka sa a gaba sai an cimma. To kuna ji naku wasa ne. Wasa suke ai dole ne wannan abin da aka sa a gaba sai an cimma. Kowa da yanda yake ɗaukar nashi kana tunani zan iya yanzu in ga mace eh ina son ta a farko na ganta eh hankali na ya kwanta da ita. Hmm. Zan fara tunani to ta ya zan samu ta ta so Na fara nan tunanin zan ga maybe mun dan yi magana so ɗaya ɗaya biyu zan iya gane wace irin mace ne mai son ƙarya ne zan gane wanda gaskiya take so zan gane. Me sa abin duniya ne Eh, waya ta fi so kila zan iya a, in agogo ne in turare ne duk zan iya ok watan wannan basira ta ku har ta kai wannan matakin sosai in ka zauna ka dan so in ta ce ai to sai ka je ka wanka kuma sai ka abokina sai ka bi da take so sai ka sa belt in su take so a sa sai ka sa su in malam malin take so a sa da rawani na eh. sarauta sai ka sa duk duk kawai dan ta so ka fa mata ba sai a shiga taita idan mazan su ma sun shirya muku to ni a kuma bangare na har ila idan ka duba akan maganan da kai ni idan zan nemi yarinya akan maganan neman aure kina ba magana ƙaryan ba ma akan abin da ya shafi ƙarya idan zan nemi yarinya idan har yarinyan nan za ta kashe min naira goma sha biyar to zan iya kashe mata naira goma sha shida kacal. awo abin da haka kamar mm. kasuwanci ne? A'a ba maganan kasuwanci ba ne idan har tana so na mm. to ni ma zan nuna ina santa idan har tana da zuciyan yi min to a lokacin nake da zuciyan mace. Amma ba zan me ya kawo mace taimaka wani hidima? A'a magana kyautatawa juna ne. Kyautatawa ne. Ai so ne. A'a so ne. kamata ba. So ne, so ne yake tsakanin. To kenan samu wannan kuɗi sai ta je wurin wani taimako. A'a ah, ba magana haka ba. Ai misali mata sun fika samun kuɗi yanzu ba ka sani. Ta wajen ku, ta wajen ku. To kenan kuke mara musu ah, bayan su. A'a ah, ba mara musu bayan ba. Ka ce ta wurin akwai macen da za ka nema. Akwai macen da za zaka nema biki ji me suke cewa ba. Akwai macen da za ka nema wanda ka san gidansu suna da shi. Ta fi karfin ka amma rigima ya sa ka je. Yaran masu kuɗi yaran waye. Amma kuma za ka ga wai kai kana aji ne. Aji ne ai. Kai kana dan gidan misali. Kai kana dan gidan malam wani sannan nan kawai ka je gidan malam wani ka ce kana neman alhaji wani sannan kuma wai don ƙarin abin nan ka je ka dinga sai da gonakin ku da waye kana ƙara mata mai a mota kana ana gwada ai akwai abin da ake ana gwada ma aji mm. Mm. akwai abin da ake kira gwada aji eh kai kana dan gidan malam wani to sai kaga yan gidan alhaji wani ko professor wani mm. to da maybe kana in da kana yan gidan dakta ne sai ka gidan professor to kana iya zuwa ka gwada to bari ka je ka gani shin zaka iya in ka je ka same gidan professor nan kaga ka samu promotion kenan an ƙara samu promotion eh. so daga nan ana tafiya tafiya ta tafiya za a tafi can sama wato promotion an samu promotion level by level ne a rinka hawa sama ana tafiya kadan eh, wato wannan dai maganar da kake shine kai dai baka ganshi a matsayin ƙarya ba ba ƙarya bane ba eh, kawai ƙarya bane yanayi ne na rayuwa kawai kuma komai ka tafi da rayuwa yan sana abinda mata suke so eh kuma ai wasu suna cewa wai mene wai gayu an san ku ba a san makwancin ku ba eh haka haka ne haka haka muke an san mu ba a san makwancin mu ba kuma ba a san sani ba kuma ba sai an sani ba eh ba ai ba sani ba kuma ba za a sani ba mm-hmm. haka ake saboda haka yanzu shi wannan da yake ta magani kallo nake anya ma kuwa ya taba aduwa da wadda ta gwara shi ne har yanzu dai ba a sata ba ne ba mm. dan da ya samu duk ba zai ringa wai sai ta kashe mai kuɗi ba mm. sai to sai ta kashe mai kuɗi na za ta samu kuɗin ah, wani za ta wani za ta je wani ya riga ya certificate eh? ne ya sa a ran shi ba magana shi ba zai iya wani abu to shi matsoraci ne kenan da cikin kai ba jarumi ba kana nema ne na sama da kai ba wai kana ban daidai da kai ba to tunda har zan nemi ta sama da ni ai dole in dai har zan iya mata ni ma za ta dan uwanka ya ce kai ba jarumi bane shi sa baka wannan a ni ne ko ni nake jarumi kuwa tunda na yadda cewa abin da nake da shi nake ta alfahari da shi jarumi babban jarumi kasa da kai kana neman wanda kake kasa da kai babban alfahari kenan babban jarumta kenan kai alfahari da abin da kake shi ai in zaka yi dan baka nemi wanda yafi karfin eh, ka shine nan da in ka raga shi da kasashe ne kai eh, ka san ka nasara eh. amma ka nemi yaro wanda wanda ka fi karfin shi eh, ai ba dan ba aka yi ba wasa oh, aka yi an yi cuta ne za a za a je abin da aka yi ai ka je ka nemi inda ka san an fi karfin ka totally hmm. ko da baka samu nasara ba duka a ce ka danyi yi wani abu eh ka ka abin a zo a gani kai kanka ka samu wani confidence ka ƙara samun karfin gwiwa hmm. yanda gaba kuma a CV din ka na yaudara a CV ya ƙara yin a ba yaudara bane wannan yanayi wasan rayuwa ne a wannan wasan rayuwa ne kisa akwai abin da ake kira love game a'a kamar ya matan zamani yanzu ba su cika san haka akwai abin da ake kira I love game. Game ne kawai akwai abin da kawai ka ɗauke shi a matsayin game ne yanda aka buga game kana bugawa kana buga. Akwai wanda akwai haka suka so a mai da su ai. Za a yi ta bugawa akwai level ɗin da kana ƙurewa ka kai ƙarshe to za ka aji handle ne ka gama da shi dole a tafi next level. Su suka so da haka haka ake ba haka ake buga su. To ni dai ina ganin hajjini na ya fara hawa. Ka fara Allah ya ba mu alheri. Matasa mun gode Allah kuma ya shirya masu cirewa. Ashe gaskiya tana da daɗi. 自己。 tunaninta na ɗan waya na leka shafanta na instagram har ma na twitter a nan na kalli dukkan hotonta na yi na'am da kyawun surarinta na yi dm na ce kin haɗe yan mata ta godiya mai yi requestin nambarta farin ciki ya kama zuciyata ce na ke yi kamar ba ne Yaya, kina ta shi Shanawa, mun kuwa. To madalla, kamar yadda muka ce za mu ji ta bakin mafasa bakin al'amura muna tare da Ahmad Abubakar Dakta don jinya suke kallon yanayin nan na wane ne wannan da kuma wance a shafukanmu na abotar yanar gizo. Haka yake, salamu alaikum malamai. Yawwa barka ne. Barka da shigowa wannan filin. Muna ansawa. <laughs> Duk da kina ji layin ka yana wani iri amma dai kina ya warware. Yawwa mhm, muna jinka. Yawwa yanayin yadda mutane suke ɗaukar kansu mm. akwai mm. abin da ake cewa identity. Mm. Wato wane ne kai. Kuma adam yana da sana'arsa ko kuma an ga gidansu ko kuma an tabba ne shi a duniya. To shi wannan hanyoyin sadarwa sai suka fara damatar da mutum da zai da. Inda ba a gani zai ido da ido a gane gidan ba ko kuma a gani ido da ido da yana suna ta ba. Wanda sai suka ɗauka waje ne da zasu yi su tallata kansu ya kansu su kai kansu matsayin da ba shi ne ba. baka da ya ka ga mutum ya je a ɗau kaya sa kaya kaya na mm. aroma mm. je su samu gida mai kyau su sa bakin kofa gida mai su mm. za a kai ka ainihin inda ke kwana in ka sani farko da katifa bai da ita ma ita kwana wani amma za ta je a ɗau hoto a bakin kofa wani gida a wani kaya wani da ya ce shi ne za ka ga mutane sun yi sun ɗau hoto mm. sun ɗau mutane sai su yadda su a shi sun da associating sun da wa'annan manyan mutanen mm. a matsayin ba da mutum ko ya shi ya da duk inda ka je wurin taro mm. daga an ce ana taron ƙaddamar da wani abu ko taron korin aure za ka ga matasa suna sauƙi da wurin manyan su tanfi da su sai a zuwa ɗan wannan tanfi sai a dinga turawa a social media tunani da executive gwamna na kaza ko mm. ni da commissioner na kaza ko ni da alhalwa ne ko ni da dattawa ne ko mm. ni da cibuwa ne mm. ta kai ta kawo za ka ga matakin da ko diploma bai ba baya karatu sai ya je bakin jami'a sai ya cikin in idan na akwai wani abu da ake cewa cikin in a facebook sai ya danna sai ya danna misali ya kadar zuwa sai ya ce a nan yake karatu ko kuma ya rubuta yake a jami'a da yake karatu ni na ga mutane da dama waɗanda zuwa lokacin da ake graduation a mm. jami'a Yan mm. je a rigar sosai da yar hulan nan mai falle falle mm. bayan kuɗin yau ba ba Ba inda aka fi irin wannan ta ayyar kuma sai a instagram shafin da ake dama hotuna ake mm. dama hotuna ne kam haka ne inda za ku tarar da na mm. eh, to amma misali yanzu ah, ahmad wani shafi ne Eh, yawa na ce yanzu misali ah, ni kila ina da 'yan kwabbaina na ji dan asusu na kila a banki ina da wata 1,200 ta ko biyu ko biyar ko miliyan daya na zo na kura a daka da kayan da suka kai kamar dubu hamsin a jikina na foze a shafi na ne hoto sai a ce na yi laifi? jiro mana kayan da jama'a kayo da jama'a sai musu karya mm. dan da suna yaudaran ta ta wannan hanyar mm. ya ka ga ta shi ya ji ya dau hoto a bakin kuma duk ɗan da mota mm. shi kuma mata ka san da sha'awar mota da sha'awar kuɗi eh. da na ce da ta yi ta kwanta ta da eh. eh. karya idan da ɗaukan hotuna a bakin mutanen gida yana cewa na da ya ga hoto ko a wayar wani da hoto ce a tura mai shi ke na ai ka gama fasa bakin ka gama to ahmad ai nan za sallama da kai lokaci ya yi halin shi lokaci ya yi ka gama fasa bakin ai ba za mu iya ci gaba sai dai kila mun zaki wayo yanzu ka amada da daular salim daniel brown ne ba da umarnin shirin da injiniya mu na mr fred ne usman ahmad kabara a washington dc ke ci allah tabbatar mana da alkhairinsa ba za su bari